Uh, Young Traditional Boxers Katsina ke gabatar muku da gagarumin wasan damben gargajiya wanda ba taɓa irin shi ba a tarihin ƙasar mu Najeriya. Mai taken Fight for the Top 10 wato Who is the best among the best tsakanin manyan jaruman zaratan 'yan dambe masu lokaci na ɓangaren yankin kudu arewa da kuma gurmaɗa. Kirkash gwani da gwani cikin su wa ai gwani a cikin su wa ne shegen kuma wa ai shege kuma daga ina zai fito arewa ne ko kudu ko kuma gurmaɗa. Tabbas a wannan fafatawa za a fitar da zafafa goma wato top 10 yan dambe da za su fafata daga bangaren yankin arewa akwai bakon shagon yan sanda musan alƙarin bello sakwara shagon habu oshu shagon inda jaruman bangaren kudu akwai rabe bahagon ibola autan kudawa yaro mai lokaci dogon aleka da kuma dogon bahagon susku gagararin yan dambe daga bangaren yankin gurmada sun haɗa da sarkin dambe garkocin do sarki mai tuta biyu duk ta shagon abdun tunga shagon yalo dan suru tare da bahagon bahagon mai bulala a cikin waɗannan jaruman saratan yan dambe guda goma sha biyu za a ware daga na ɗaya har zuwa na goma wato top 10 zalika dukkanin waɗannan jaruman yan dambe duk wanda ya na ɗaya Sai sami kyautar fillele mota sabuwa katakal na biyu kyautar sabon babur yayin da na uku za a gwangwaje shi da kuɗi zunzurutu naira dubu ɗari biyu ƙaƙa ƙara ƙaƙa a don haka ta kallon wasan damben gargajiya akwai ina kuke a faɗin kasan nan kada ku bari a baku labari ku yi tururuwa domin zuwa kallon wannan gagarumin wasa wanda ba taɓa yin irinsa ba a tarihin damben najeriya wanda ya dambe masu lokaci daga kowane ɓangare a filin wasa na dr mamman shata open theater da ke garin katsinan dukko karkashin jagorancin shugaban ƙasa na masu harkar dambe tambuwal ɗan sokoto a ranar laraba goma ga watan takwas na wannan shekara da muke ciki kuɗin shiga